wa rahmatullahi wa barakatu to bayan tafiya hutun sallah babba gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba yau muna safiyar asabar 28 ga watan zulhajji hijira na da shekara 434 wanda ya daidai da biyu ga watan november biyu ga watan sha ɗaya kenan miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam tana da shekara uku. gashi allah tabaraka wata allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna dai cikin littafin mu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar imamun nawawi rahimahullahu to muna cikin <clears throat> littafi mai bayani game da al'amurra waɗanda shari'a ta yi hani game da su karatunmu na ƙarshe kafin mu ta yi hutun sallah mun yi babubbuka masu bayanin haramcin zama akan kabari kun ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗayanku ya zauna akan garwashin wuta garwashin ya ƙona tufafinsa ya kai ga fatarsa ya ƙona fatarsa ya fi alkhairi gare shi bisa ga ya zauna bisa ga kabari ashe da wannan muke cewa zama bisa ga kabari haramun ne hakan ga takin kabari don haka in kun zo makabarta ku yi annaya ba a zauna bisa ga kabari ba a takin kabari duk abin da annawa lakanci annabi ya hana awa mamata kamar yadda mutum yake da daraja sadda yake da rai haka har bayan ya mutu darajarsa tana nan duk abin da bai halatta ka mai ba lokacin da yake da rai baya halatta ka mai shi na wulakanci bayan ya mutu sannan mun yi babi mai bayani kuma game da hani dangane da shafe kabari da siminti bayan an yi kabari sai a shafe shi da siminti da kuma gini akan kabari duk annabi ya hana ko na ƙara muku na ce wanda malamin yammance shine sa fitila ga kabari ko a makabarta duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana babin ƙarshe da mun ka tsaya ga karatunmu shine babi mai bayanin kaurara haramcin bawa ya gudu daga mai gidansa bauta wata jarrabawa ce da Allah tabaraka wa ta'ala yake jarabta wasu daga cikin bayansu da ita sai ya sanya su bayan zaman su bayan Allah kuma sai ya sanya su ƙarƙashin kulawar wasu mutane 'yan uwansu to wanda Allah ya jarabta da bauta bawan wani ne ya tsaya duk aikin da zai wa shi mai gidan nashi bauta ce ga Allah Allah zai bashi lada mun karanta hadisi cikin sahih bukhari in kuna tunowa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane uku Allah zai ba su ladar su ninki biyu daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da bawa wanda ya bauta ma Allah kuma ya tsaya ya yi aiki ga masu gidaje ne Allah zai ba shi ladar bautar da yawa Allah sannan kuma aikin da yawa masu gidaje ne wa'annan mallake shi ita ma ibada ce Allah zai ba shi lada ina fatar kun fahimta to nan mun ka tsaya sai an ka tafi hutun sallah to yau da yadda Allah za mu tashi sabon babi yace babu tahrimi shafa'ati fil hududi wannan babi babi ne mai bayanin haramcin neman ceto ga haddodi daga cikin haddodin Allah kun san haddi ko haddi shine uquba iyakantacciya wadda shari'a ko Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallama sun ka iyakance ga wani laifi to wannan uquba wannan azaba da an ka iyakance wanda yayi kaza a yi mai kaza to shine haddi ina fatar kun fahimta haddodi sun kasu kashi-kashi akwai haddin zina ba mai bayani game da haddin zina ba mutum in ya yi zina haddin zina ya kasu kashi biyu akwai zina ta wanda ya taba aure aure ingantacce kuma ya zauna tare da iyalansa sannan akwai zina ta yaro saurayi wanda bai taba aure ba haddin su daban-daban ne yaro saurayi wanda bai taba aure ba in yayi zina ko budurwa matashiya wadda ba taba aure ba in ta yi zina Abin abinda a haddansu shine bulala ɗari namiji da mace samari wanda duk ya yi zina wanda bai taba aure ba sai a yi mai bulala ɗari in namiji ne sai a ƙara mai da kora sai a kore shi daga garin nan da ya zina ya koma wani gari ya zauna sai bayan shekara guda sannan ya ka iya dawowa amma ita mace babu kora gare ta sai dai a yi mata bulala ɗari kawai to amma in sun taba aure in namiji ne in mace ya yi aure ya zan muhsani ya yi aure ya zauna tare da mata ta ya sadu da ita ko kuma ita ta yi aure ta zauna da mijinta mijinta ya sadu da ita sai sun kai zina to duk wanda ya taba aure in ya yi zina daɗa yana da matar yanzu ko ta mutu ko ya sake ta in dai ya taba aure kuma ya zauna da mata aure ingantacce to da ya yi zina hukuncinsa shine a sa duwatsu a jefe shi sai ya mutu a kashe shi ta hanyar jifa da duwatsu shine rajin ina fatar kun fahimta to wannan shine haddin Allah game da zina hakan ga kuma Allah ya sa haddi game da sata barawo da barauniya shi kan nan da namiji da mace duk guda ne ga sata Allah tabaraka wata Allah ya ce as-sariqu was-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim barawo namiji da ɓarauniya mace wanda duk kun ka kama ya yi sata kuma ya yi sata ga wurin da ba amince mai ya shiga ba in mutum ya yi sata ga inda an ka amince mai babu yankan hannu ha'inci ake kiran wannan ba sata ba sai mutum ya ɗauki abin da bai halatta ya ɗauka ba ga wurin da ba amince mai ya shiga ba sannan kuma abin nan da ya ɗauka ya ya kai kima ta kai rubu dinarin to wanda duk kun ka kama cikin su barawo namiji da barawo ne mace sai Allah ya ce faqata'u aydiyahuma ko yanke hannuwansu in mun ka bi zahiran aya kamar duk hannuwan biyu za a yanke a'a ana nufin ku yanke hannun kowannensu in barawo namiji ne a yanke hannunsa na dama in barawo ne ya mace ce a yanke hannunta na hagu ba duk hannuwan biyu aka yankewa ba lokaci guda sannan in an ka ce hannu da bakin yatsa har ga kafaɗa duk hannu ne to bakin kafaɗa za a yankewa a'a kuma sunnar annabi ta bayyana cewa nan bakin wayan hannu inda ake ɗaura agogo madauran agogo wannan wannan gabar na ake yankewa ba a kawo ga zira'i ba a kawo ga gwiwa hannu balle ga kafaɗa na ake yankewa shine hannun sai Allah ya ce faktabu aidiyahuma wanda don an ka kama yayi sata to sai ku yanke hannuwansu jaza'an wannan ya zan sakamako bai ma kasa ba dangane da abin da sun ka aikata na satan nan ba sun yi laifi ba to wannan shine sakamakon satan da sun kai sai a yanke hannu a yi musu dungu da ganin mutum da dungu in dai ba accident ne ko tarshin lafiya ba kasan olle shi ne olle shi olle buruku na fatar kun fahimta <laughs> to sai ya ce jaza'an bi ma kasa ba na kalan min Allah wannan azaba ce da wurin Allah wa shar'anta cewa a yanke hannun barawo Allah wanda ya yi fada yi fada ne da Allah ina fatar kun fahimta shi an ma'anar kalan min Allah sai ce wallahu azizun hakimun Allah mabuwayi ne mai hikima ne kaga shi kuma yankan hannu shi ne haddi na barawo to sai kazafi akwai haddi na kazafi idan mutum yawa wani kazafi ya ce mai mazinaci sai a ce ya kawo shaida me shaidar zina sai ka kawo mutum hudu waɗanda sun ka gan shi tare da wadda kace ya yi zina da turmi ta ɓarya in ya kawo shaida mutum hudu lillahi alhamdu ya fita in ya kasa kawo shaida fa Allah ya ce a mai bulala bulala tamanin gobe ya koma shine Allah tabaraka wata Allah yake cewa wallazina yarmuna muhsanati. thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda yace wala taqabalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Waɗanda ke jifa tsararrun mata kamammiyar mace wadda bata ji bata gani ba ba ruwanta da zina ita ce muhsana kamammiya wadda bata zina sai ya jefe ta yace mata mazinaciya to me hukuncin su thumma lam tubi arba'a arba'ati shuhada sannan Allah ce sannan an ka neme su su kawo shahidai mutum hudu ba su kawo ba ba su iya kawo shaida mutum hudu ba ashe kenan mutum hudu sune shaidar zina to wanda duk ya jefi wata ko wani mafi yawa mata an kafi jiha da zina shi yasa da nassan aya ta zo sauka sai an saukar akan mata wannan ba ya tsaya ga mata ba har maza ko namiji kan jefa da zina kacce mai mazinaci sai a ce kawo shaida mutum hudu in ka kasa kawowa sai Allah ce fajil duhum na jalda ko yi musu buloli bulala 80 bulala nawa Allah ya ce a wanda an wanda ya kazafi bulala 80 bulala 80 shine haddi na kazafi in kawa mutum kazafi ka kira shi mazanaci ko dan lawadi ka ce mai ai lawadi yake yi kawo shaida baka da ita bulala tamanin don ku kama baku nan ku kofar ba wai buɗe take duk abin da ka ga dama ka faɗi ba duk wanda ka ga dama ka jefe shi da abin da kake so ka tabbatar da kana da shaida ina fatar kun fahimta ka tabbatar da kana da shaida sai dai akwai bambanci tsakanin shaidar zina da shaidar liwaɗi shaidar zina sai sun kai mutum hudu amma shaidar liwaɗi da zarar an ka samu mutum biyu sun wadatar ina fatar kun fahimta to kaga wanda ya wa mutum kazafi ya ce mai mazinaci ko ɗan liwaɗi sai a mai buloli amma in kai mai kazafi ka ce mai maye fa kamar ƙauyuka ba ana kazafi da mai taba ka ce ai maye ne me ma'anar maye kashin mutane yake yi can da sun ka canfa maye ne can ya kuruwa ya kai kuruwa wata tsuntsuwa ce sai ya yanke ya gasa ya canya sai mutum ya mutu to ina tsuntsuwar take wata bajin tsuntsuwa na fera cikin jiki nai <laughs> eh? to in ka yi mai kazafi maye ka yi mai kazafi za a yi ma bulala malamin sun ka ce a'a haka in ka ce mai barawo an ka ce kawo shaida ka kasa kawo shaida za a yi ma bulala sun ka ce duk wannan kazafi ne amma baya cikin abin da za a wa mutum haddi a kai ne haddin kazafi malamai sun ka ce ya tsaya ga kazafin zina da luwaɗi kawai ina fatar kun fahimta sauran kazufa sai dai alkali ya ma ta'azir gargadi ladabtarwa shi kuma ta'aziri discretion ne na alkali dan duk abin da ya gani maslaha sai ya zartas ina fatar kun fahimta hakan ga liwaɗi shi ma annabi ya sa haddi na liwaɗi me haddin luwaɗi imam abu da ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas hadisi sahihi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man muhu ya amalu amala qaumi ludin faqatul fa'ila wal maf'ula bihi annabi ya ce duk wanda kun ka same shi yana aikata aiki na mutanen lodo me aikin mutanen lodo lawadi kwana da maza namiji ya kwana da namiji dan uwanai ya ka kusa ya hukuma bayan annan ko Allah ya gafarta ma Sheikh Al-Hassan Sa'id Jos ɗaya daga cikin manyan malamai kuma dattijai na ƙungiyar Izala shekaran jiya ina kallo ne ga Sunna TV an ka shi yana amsa fatawa daga cikin tambayoyin mutumin Jos ne Sheikh Al-Hassan Sa'id ba mutumin Jos bane kaga ai ba mutum ba sakwace bane mutumin Jos ne don kusan musibar ta kai ko ina in ana magana kada ku tsaye ta ga wani ko wasu na ni in ni yi maganar luwaɗi ina nufin duk inda mai luwaɗi yake ba Najeriya ba duk duniya inda mai luwaɗi yake ayoyin da na karanto da hadisan da na karanto sun shafai ni ba na taƙaita magana ta ga wani ko wasu ba ku yan an kai magana sai kun yi ku ta tsaya ɗaya ga wasu wasu ke wasu mutane da kuka jan haushi magana ba ta tsaya gare su ba duk mai luwaɗi ya shigo in ni ce duk ina nufin duk ina <laughs> fatar kun fahimta to amma da yake lokaci ne na siyasa 'yan siyasa kuma sun taɓa mutane kuma ga su sunansu ya riga ya ɓace, sunan kura ya ɓace tun tana ya karama. sun hito ga fili sun yi fito na fito da Allah ba su kunyar Allah ba su kunyar bayan Allah ko gaban wa yana iya taya yaro don haka ya fito ga fili ya bayyana bai tuha kai ne asiri ba Allah bai tuha mai ba shi yasa da an yi maganar lawadi hankalinka ga wani ɗaya ka faɗawa da wani ake da shi ake amma wallahi ba shi ɗaya ba da shi da duk iri ne duk wani mai lawadi ya shigo dada mai lawadin nan cikin ahli sunna yake cikin yan bid'a yake mushriki ne ba yahude ne kirista inda yana inda yana taɓata to ya shigo na fatar kun fahimta matuƙai yana shan baƙin mai matuƙai yana shan baƙin mai to ya shigo Shi ne ana wa sheik alhassan sa'idu tambayoyi sai an ka tambayi a makalla me hukuncin masu lewaɗi da sai ya shiga ko wadda kasan belle ya ya gwacce ashe dai ba belle ya ba ɗai eh, takaicin yan lewaɗi ba duk wani mutumin kirki musulmi na Allah kan bai yadda da liwaɗi don ɗabi'a ta bil'adama kan ba ɗabi'a wadda ta yi munin lawadi namiji ɗan uwanka ƙato yana warin kashi yaro ya ce tir kaga har yara sun ɗebe mai albarka kenan hmm? shi ne shek alhassan sa'id bayan ya gama kawo hujjoji sai ya ce aladai kun san aladai ko wanda da kiyo na yi da saisai da cin nama ne duk baya halatta aladai Sheikh alhassan sa'id ya ce ya fi waɗi hankali kare ya fi waɗi hankali jaki ya fi waɗi hankali ya ce kai daidai da tsutsan nan da a cikin ƙasa bai san sunanta ba ni ni san sunan me tsutsan da a cikin ƙasa dole dole dole dole muka ce mata a makallahu kallahu yace daidai da tsutsan nan da a cikin ƙasa ta fi ɗan liwaɗi hankali me yasa ce domin duk waɗannan jinsin daga mace yake zuwa bai zuwa wurin kashi wani kaji haka haka dr alhassan sa'id ya ce ce bai zuwa wurin kashi ya ce amma ɗan liwaɗi ba abin da yake ganin sha illa wurin kashi kashi baka da mu'amala illa ta kashi wannan bai ishe ka na kasa ba kuma Allah don ya nuna shine alhakimu kun san wata hikima ta Allah sai Allah ya jarabci 'yan luwaɗi da wata musiba wadda take ƙara bayyanar da su Shi ne duk wanda ka luwaɗi Allah zai jarabce shi kashin nan da yaka mu'amala da shi sai Allah ya ɗauko shi ya shafa ma jiki ne warin kashi yake yi kun ga masallacin nan ko ɗan luwaɗi guda ya shigo yanzu ya yi minti biyar yanzu masallacin nan sai ka je yanzu kana ganin mutane sun fara dibin ƙawahun sai mutum ya ga kamar ko ya ta ku kashi ne wani ɗan luwaɗi ne ko sai warin kashi suke yi da kanan kana ta kana warin kashi don haka jima duk an sai an fesa turare bai magani magani guda ka tuban ma Allah Allah ya gafarta wa Mallam Abubakar Jibril yace club din kazamu da kazamta jama'a ko yaro yayi kashi fa bi warin kashin yaro balle kato kato ya kwashi amala da me da me egusi jama'a sun rube ka ce kuma wai nan za ka taho kai wasu 'yan dubaru Allah ya gafarta malla a gumi cikin radda lazani ya ce 'yan luwaɗi kwanye su ta juye haka yake ai bata yi kamata da ɗabi'a bil adam malam ko dabbobi ba su yi sai mafi hauka ko cikin dabbobi dabba nawa ne kawai ke luwaɗi kure kawai namijin kura shi ɗaya ka luwaɗi kadiba kare kadiba jaki kadiba bunsuru duk zaba ta ba ka gane na bin sai dai ka yana bin akuya daɗa ko in ita ta haifai amma dai mace ka bi ba namiji ba amma ka dawo don Allah ya ɗebe ma albarka ba abinda ka baka sha illa ƙato yana warin balaga wani zaka biyan bukata wacce bukata to za a biya da namiji Allah ya gafarta to shine manzon Allah ya ce duk wanda kun ka mai yana aiki irin na mutanen lodu ma'ana yana saduwa da namiji dan uwanai to annabi ya ce faqatul fa'ila ko kashe fa'ilon. wal maf'ula bihi ku kashe maf'ulun bihi sai ni ce to ina masana na hau manzon Allah ya ce a kashe fa'ilun a kashe maf'ulun bihi me ya rage fi'ili kawai ya rage ni ce to ni ko na san da zaran an ha kashe fi'ili an ha kashe eh, an ka kashe fa'ili an ha kashe maf'ulun bihi dole fi'ili ya mutu na hau ya ƙare fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi to annabi ya ce a kashe fa'ili a kashe maf'ulun bihi kaga ka'ida ce fi'ilin nan ya mutu shikenan bo ya ji kunya na fatar kun fahimta sai manzon Allah ya ce a kashe fa'ili shi mai aikatawar shi buzuzun da ke cin kashi a kashe shi a huta da cin kashi wal maf'ula bihi haka ita karuwat wadda ake aikata luwaɗin da ita ita ma a kashe ta ƙato ya mai da kai ne namiji ya mai da kai ne mace ga ka da zakari da kasan sayan rogo Allah ya yama ka dahe shi ka kwanta wani ya hauka ya mai shi ka mace irin wa'annan musu da aka ce belle yana da amma ɗani ne me ya shedan ciki yanzu na ya shedan ciki wannan maganar ƙarya ce bai da zakari ka dahe zakarin ka kwanta mu wanda ya mai shi ka mace faɗa mace koma baya ta wuce ma haka nan to miza in ma akwai abin da ya wuce tsalguwa ba sai mun yi mashi shi ba uwarka ta san karuwa kake cin ka ake yi matarka ta san karuwa hake zuwa haka kwanan gida kana tare da ita wani ka bugo ma waya kare biyu na dare ka tashi kai shafi shafi ka tai cin ka da kwana inda yake ka bar matarka dan da ka haifa in kana da yaya ya san baba ne karuwa wani ne surukinka ya san karuwa wani kake ya da ƙauna in kana da su duk sun san mace ce ɗan uwansu irin su ne mace ne eh? in kana da masoyi duk masoyanka sun san karuwa kake wani ka hawanka in kana da makiya makiyanka sun gama sun samu abin dariya an gama da kai na sha faɗa muku ni ce ko ɗiya mace wadda Allah ya halitto domin a biya bukata da ita ko ɗiya mace ta yi karuwanci ta kai matakin ƙarshe na ɗiban albarka ko ɗiya mace wadda Allah ya halitto ta domin a biya bukata da ita sai ta kama biyan bukata ba hanya ta halal ba a ce karuwa ce wallahi ta koma baya mataki na ƙarshe na koma baya ga ɗiya mace shi a karuwanci da an ce karuwa ce ba ta da bukatar wani ta'arifi kuma ba ta da bukatar wani tsalguwa ta kai ƙarshe to balle ɗa namiji wanda tun asalatan Allah bai halitto ka don wannan lalura ba kamar da kan kama ce Hmm? ga sayan rogo ga gyaddun maliki gare shi amma sun zanna banza sai ta asibiti a yanke mato tun da kai sun ka zama mace katon banza da babban albarka sai ga mutum wai kuma wai dan liwaɗi yau don ta sun samu sakata wai dan liwaɗi ka ta yana daga kafaddu yana daga kafaddu hakan ga wai shi wai wai wai dan liwaɗi ne wai hawa ne akai wai wani mai gida gare shi wanda ka hawa ne ana ba shi kuɗi ko an yi mai mukami an yi mai darakta ko an yi mai sakatare me ka tarewa to komi ba ka tarewa shawara ki to an yi mai ma'aji me ka ajiyewa mani mani aka zuba mai cikin ciki yana tariya shi zai zama ma bala'i yasa kwana biyu kwana uku sai a ce bai da lahiya mena na ci dan Kano mana wallahi ba dan Kano ba bane ta bude washat kasan washa ga abin shi ma kashi abin da yasa yake fitowa da sauki saboda majinat majinar da an tare da shi sai ta mai sai ta mai sai mai sulbi sai ya sullato haka yau da Allah zai ɗebe mutum majina kashin ma sai kayi bala'i kafin ya fito balle wani ya zo ya raga magwami a yau a gobe continuously shi kenan ya samu mace in yana da mata biyu kai atta uku in guda gare kai atta biyu in uku gare kai atta hudu in mata hudu gare kai atta biyar kana shawara ki don haka sai ta bude da washar ta bude shikenan sai ta bude shi yasa kaga yanzu ga mu nan da katta suna yawo da napkin cikin gari napkin suka yawo da shi wai labari labari ga hajjin bare da an ka zo baka san iyakar kunyar da an ka samu ba na ban sanni ba ko ta faru ko ba ta faru ba mutane da yan an ka zo cikin nan jidda airport ko da aka sai a ji wani tuntu da baya Minana sai a ce a shiga sai a shiga ko da aka buɗe ya abin gana napkin eh, mai sunanta pampas mu jarirai mun kasan ana samu pampas jariri yaro jariri wanda bai da wayo wanda bai sai ce mu uwa taima makashi nake ji ba amma da ganin tuji da pampas ka san wani abu ya shiga kaga yoyo yake yi kenan ko ba yoyon fitsari ba yoyon kashi Na kasa ta cimma kuma da shekarunka kana dan shekara 20 da wani abu ko 30 da wani abu wurin bakin kwadai wai dole tunda kaga ubanka uba ne ya sai eh, abokinka uba ne ya sai mai mota kai ma dole kana dan talaka dole sai ka shiga mota sai ka taya baka motar mutuwa kuma wallahi su manyan masu lewadin su komanda wallahi es gare su billahi la ilaha illa du es gare su duk wanda sun kwana da shi sun liƙa mai kaga ashe motar nan motar mita an ka baka motar mutuwa kai za ka mutu kamar yadda eh, masu tallar sigari ke cewa tobacco smokers are liable to die young ni ko sai in ce homosexuals are liable to die young yan luwaɗi za su mutu da sauran kurciyarsu kana ɗan yaro ɗan shekara 27 30 33 ka ce wani ya kwana da kai ya baka mota ya sama aids shi kenan in wani rashin laya ya taso yanzu ana iya ɗaukar a kai ka egypt ko a kai ka saudi german ko a kai ka wani wuri dai to in sun haƙari mulki fa ya koma goro ko abin sa ne kuma saura yan kwanuka yan kaɗan kuma kwanuka kaɗan na rage ba muna nan mun fara kiɗan ko kwanan su nawa kuma in ma ba ya annaya ba da ke masu cika su abubuwan da muka gani ta higa guguwa nan ta taso kuma muna fatar Allah ya sa ta wuce da su to yan an ka gama mulki kaddara ma sun ƙare kwanuka in sun ka ƙare sun hakoma goro ko abin saye ne ba su bisa mulkin da suka sata kuɗi suna baka shin yanzu S ɗin da an ka sama shi ko wa zai ba kuɗin sayan magani wa zai koma kai ka Saudi Jaman babu don haka ga ashe ka'ida ce ka mutu da wuri-wuri to me amfanin motar da an ka baka sannan an baka mota baka iya zama an zurɗe ma baya an cire ma mazawari baka iya zama sai ka sa filo akwai wanda bai iya zama cikin mota sai ya aza filo akwai wani garin shi ka faɗi da baki nai yace gyashi yayi gyashin manni yake yi ba ni ne faɗi shi ya faɗi da baki nai ya dawo da asibiti an zo gaisai ina da ka ƙarji kuma babba ne wanda aka cewa babban shege ran kai yana da ƙarji ya ce to Allah da ya a likita ya ce mai yanzu an kai terminal ba a koma taɓa ta soldarin ɗin da aka yi yanzu likita ya ce mai to yanzu an kai terminal iyaka ga magani pain reliever inda duk ciwo ya taso ma ka sha ciwo ya ɗaya sauki amma dai yanzu solda ba a komai an kai terminal kamar yanzu a yanka karan O 40 ana sake yanka shi to yanzu ya kai O o40 an kai terminal sai dai pain reliever shi na sun ka zo dibi ne ce to Allah ya sa wa karan kai ne ce aka yi cewa ban ji dama ba shin kun san yanzu ko gyashi ni gyashin mani ni kai kaga mani da an ka zuba mai wurin bida a mai director to ya yi daraktan ya faɗi mi ya tara wanda waɗanda ba su liwaɗi ba su da ga wasu nan da lafiyarsu da mutuncinsu da imaninsu da kwarjininsu kuma duk abin da aggare suna da shi kai baka da lafiya baka da imani baka da mutunci baka da kwarjini baka daga Allah baka daga jama'a ko dan da ka haifa ya san dan iska hake karuwa kake kuma ga inda kan makaro to yana tambayar ku yanzu ku matasa kun yadda ku irin wannan karshe da ka kana tahiya da sanda ga ubanka nan yana tahiya garau amma kai ga kanan shekara talatin da da sanda kun yadda da haka nan don mota mota tsiya ko ku a ce kai an darakta a ma darakta a kwana da kai a ma darakta don haka ku ji tsoron Allah wallahi luwaɗi baya da kyau to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kun ka samai yana aiki irin na mutanen lodu ko kashe fa'ili ko kashe maf'ulun bihi ko kashe wanda yayi lawadin ko kashe wanda an kai da shi Shi ne malam Mansur kwanakin baya wanga Mansur na Dr. Mansur Ibrahim na diga a gari kun san shi Dr. Mansur babban limamin masallacin Abu Huraira da annan Polo Club kusa ga gidan Bello Yabo Malam Mansur kafin a ta yi sallar layyaba ya yi hudu ba ya kashe lokaci gaba ɗaya game da liwaɗi. Sai dai abinda har yanzu ban gano ba shin tsakani da Allah ya hudu nan ko taɓa shi an kai. Domin suke cewa Bello ya bi wata bukata ya biɗa ba a yi bishiyar yasa ya ka maganar liwaɗi. Ashe ya nuna mana mutum kenan ga ra'ayinsu mutum bai maganar liwaɗi sai an taɓa shi. To har yanzu ban gano ba shin mallan taɓa shi an kai ko ko tsakani da Allah ya yi shi. Su bello ɗaya sai an taɓa su har yanzu ban gano ba amma ina da ina bincike ko wace ta zan faɗa muku wata rana to malam mansur dr mansur ibrahim ya wuce malami ai dokta ne ko malam kabiru gombe ya ce in ka ji an ce ma mutum dokta ya yi digirin farko ya yi digir-digir sannan ya yi digirgir ya digiri to shi a dokta to malam mansur dokta ne dr mansur cikin hudubar da ya ta talawaɗi yini guda jim'a guda ya sanya musu ya yi musu kacin ba abin bello ya bai ce musu ba sai da ya ce shi in ji Allah ai ba kokari ne ba Allah ya tilasta shi ya ce haka nan har arna sai da ya ce ya ce waɗannan arnan bayan ya ce alama ta fara bayyana ni ce a shato nan kan mallan mun kamo da alama kan ba a wa mutum hukuncin arne da alama haka ya ce yace alama ta fara bayyana wannan liwadi ta shigo al'umman musulmi kuma yace musu waɗannan arnan nace asha nan kan mun kamo ka ina fatar kun fahimta to shine da ya kawo wannan hadisin cikin hudubar da ya yi manzon Allah ya ce a kashe wanda an kai da wanda an kawa ya ce akwai wani malami daga cikin magabata ya ce gara a kashe eh, eh, ya ce wani da cikin magabata ya ce mutum ya kwantar da kai ya yanke ka ya fi ya kwantar da kai ya yi liwaɗi da kai ku koma ma hudu ba ku saurare ta ku jiya mutum ya kwantar da kai ya yanka ya yanke ka ka mutu mutotos ya hi ma alkhairi bisa ga kwantar da kai ya hauka ya yi liwaɗi da kai ya mai shi ka karuwa Allah Mansur ya faɗi gaskiya sadaka walakin nahu ya faɗi gaskiya to Allah shirin da mu haka al'adar gaskiya take duk yadda an kai tausarta sai ta fito don haka taushe taushin da aka yi ai bello ya bukata ya bada ba ai bai ba ai bello ya ba don Allah yake yi ba ai bello ya bai da ikhlasi to yanzu alhamdulillah mun har sa malamai su waɗanda ba bukata sun ka bada ba ko masu ikhlasi sun faɗi ashe maganar liwadi dai ta tabbata don haka bello ya ba don Allah ya faɗi ko don wata bukata da ikhlasi ya faɗi ko babu ikhlasi yau dai an tabbatar da maganar bello ya ba gaskiya ce don haka bello ya ba ya fita alhamdulillah muna roƙon Allah shirin da mu don haka in mutum ya kira ka dangane da maganar mallam mansur kamar mallam mansur na cewa in mutum ya kira ka ya ce ga bukata ta da kai to gare ka ce mai ka ya ɗauku yuƙa ya yanka ka ya fi bisa ga yi wannan bukata don haka da ya yanka ka kai fara yanka shi komi girman mutum ya ce ma ga bukata di ba shi kai mai mugun bugu ga mummuke kai mai mugun bugu sai ya faɗi yara ne su taso ku ce ga abin da ya ce ɗan iska ne ga abin da ya ce min rashin yi musu haka nan ko kuma ka ce ka yadda sai ka samu reza ka ce to ya bari ka ce ka shiryo ka taho ka samu reza sabuwa sai ka kwalɗe kasa cikin aljihu sai ka zo wurin bayyan wando sai ka sadu cikin aljihu ka ɗauko reza kakka bari ya gani sai ka banyan wandon ka ya bayyana shi sai ka ce bari in ɗan taɓa in jiya kamar ludda mai ita za ka yi sai ka yi kiris dubu ɗari biyar nisa ga duk wanda ya kamin zakarin wani babban mutum da ka yanke ta sheko ka kawo ma bello abu na yi ma alkawarin rabin miliyan dubu ɗari biyar nisa duk wanda ya kamin zakarin babban mutum gashi ya yanke ya kawo min nasa dubu ɗari biyar wannan alkawarin yana da. to Allah shirya da mu don a kun ji haddin lewaɗi kisa nan ko gano lewaɗi ya fi zina tsanani kaga mazinata in ba su yi aure ba bulala an ka ce ai sai in sun yi aure sannan Allah ce a jefe sai sun mutu amma ɗan lewaɗi ya yi aure ko bai yi aure matuƙar dai ya balaga kuma matuƙar ba tilasta mai an kai ba akwai masu amfani da magani su sa ma magani ka yi kwana su haika kamar yadda an kawa wani nan akwai wani takwara na sunan mu guda da shi to yana yawan bacin yan lewaɗi sai dai shi kila bai karanta azkar na neman tsari irin wanda nika karantawa da yadda me su sai an ka ce a zo da shi an ka zo da shi dama an shirya wani juice an sa maganin kwana sai an ka bashi ya sha sai kwana ya dauke shi an ka dauke shi an kasa cikin wani daki, da mutane sun ka wace sai an ka yi mai layi shi mai gidan ya hawa yara ne kowa sun ka yi mai kaca-kaca da jiyo sai sake shi ya tashi ya ga kai ne kan jiddan tubarakallah masha Allah sai an ka ce to ka gani yanzu yi kowa haka faɗa maka faɗa mai an ma shi ku maimakon ya zo ya faɗa mai in fallasa mai su sai ya kiya to da yake sunan mu guda sai yaya ta watsu bello ya buna an kawo haka nan ni na rince da Allah ko min haka nan ran nan zai kwana lahira ran nan ban kwana bai kwana sai na kashe shi wallahi sai na kashe shi kaji balle don Allah bai bari sai dai dan ka noma kuma irina irina ni ko shawa ta ba su gani a ni ko gani na sun kai shawa su kwanta ta kai ga bala'i na sun gani don sun san haɗi na kai in ni an kawo haka nan sai yanzu ya azawa azu in ce to kun ji abin da wani ya don haka ɗan lewaɗi ne ni tilasta min an kai amma shi da gangan don haka ni ban yi lewaɗi ba don annabi ya ce an yafe ma al'umma ta abin da sun kai da kuskure ko da mantuwa ko abin da an ka tilasta su kaga tilastawa ta an kai an tilasta min zai zo in haɗi in ce to ni yanzu kun ga wani ashe shi mai ya kai bedda in ce yi min maganin kwana ya bani nisha ya mini sai in faɗi shi wannan bai da irin wannan karfin hali na fa to mu ga karatu to kaga manzon Allah ya sa haddi ga yan liwaɗi ko me haddin su shine kisa saurayi ne ko yayi aure duk kashewa aka yi matuƙar ya balaga amma in an kai liwaɗi da yaro karami wanda bai balaga ba za a kashe shi ba to da wannan munasabar ya ku jama'a na faɗa muku tun shekarun jiya tafsiri cewa akwai wani kasar da annan na bidiyo ana yawo da shi ana tutturawa cikin wayoyi ko jiya wani ya bugo min da Legas yace mallan kaga wani abin da ya faru ni ce menene yace gashi gashi ce a ba gaskiya yace wallahi ce to sai ka ka fara. ko da yake akan mafi rinjayen zato kai lagauce babu kafa ce ba keɓe na ba don haka wannan kasar ya ku jama'a da aka yawo da shi wannan bidiyo da ake yawo da cikin wayoyi ana cewa wani babban mutum na kyaɓe wani dan siyasa ko wane ne ana cewa kiɗi ta faruwar ɗan siyasa ne na kiɗi ya yi luwaɗi an ka kama shi matasa son haka shi tsakani da Allah wannan maganar ba gaskiya ba ce na faɗa muku wannan abin da ya faru ba ma jihar Sokoto ya faru ba garin Maiduguri ya faru sannan ba maganar lawaɗi ba ce ɗan Boko Haram ne wani mai kuɗi ne na Maiduguri da ke taimaka ma 'yan Boko Haram da kuɗi nai sai an ka kama wasu 'yan boko haram cikin statement ɗin da suka ba jami'an tsaro sun ka ba da suna ne cewa shi ke taimaka musu da kuɗi shi ne an ka kamo shi an ka tambaye tabbatar ya yi ikirari ya ce eh haka ne to mu ma nasiha ka tuba ga wannan aƙida ce a ah, shi ya yi imani da wannan aƙida shirye ke ta inda Allah bisa ga wannan aƙida to shi ne yaren nan matasa masu taimaka ma sojojin JTF sai sun ka kama shi sun ka bubbuge shi hayyan mutu don haka ba kebe abin ya faru ba kun ba matsalar liwaɗi ba ce ya ku bayan Allah duk wanda adda wannan bidiyo cikin waya ta ya goge ba gaskiya ba ne ina fatar kun fahimta mun fita ko ba mu fita ba wannan kuma yanzu da a ce gaskiya ne da a ce ɗan luwaɗi ne is a credit to who is a credit to bello yabo kaga kwaggani abin da yake cewa kaga maganar bello ya ta tabbata don ku san mu ba wata kiyayya ta duniya a tsakaninmu da masu liwaɗi ba mun ki su ne domin sun saba ma Allah yanzu kaga ina da dama in tabbatar sai in yi wa'azi in ce to ga ta nan ga bidiyo nan ana yawo da tunda ba ni bidiyon ba amma saboda ba shi an manufar mu ba na faɗi da baki na ku ji ta daga bello ya ba cewa wannan kasar ƙarya ce ba kyaɗe abin ya faru ba kuma ba maganar lewaɗi ba ce mai duguri abin ya faru kuma matsalar boko haramci ba matsalar lewaɗi ba ce mun yi adalci ko ba mai ba Allah ya gafarta muna hakan ga kuma Allah ya sa haddi ga 'yan fashi da makami masu tare hanya yace inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi abinda kawai a sakamakon waɗanda ke faɗa da Allah da manzo ne su ne masu tare hanyar musulmi suna fashi da makami Allah ya ce wayas auna fil ardi fasadan kuma suna watsa barna cikin ƙasa sakamakon su an yi katalu shine a kakkashe su yi sallabu ko a rataye su a samu icce kato icce a rataye su ina fatar kun fahimta au tukata tuqatta wa arjuluhum min khilafin ko a yanke hannuwansu da kafafunsu da sabani a yanke hannun dama kafa hagu a yi musu tarnaki aw yunfo min al ko a kore su daga kasar nan su koma wata kasa ina fatar kun fahimta sai malamai sun ka ce wannan hukunci na 'yan fashi da makami ya bambanta ne dangane da bambancin laifinsu wanda ya yi fashi da makami ya tara hanya ya kashe ya karbi dukiya hukunci ne shi ne ai hangin ɗine a rataye shi ina fatar kun fahimta amma wanda ya yi fashi da makami ya tara hanya ya kashe amma bai karbi kuɗin kowa ba hukunci ne a kashe shi wanda ya tara hanya bai kashe ba iyaka dukiya yake amshewa to sai a yanke hannu ne da kafa ta saɓani wanda ya tare hanya bai kashe kowa ba bai karbi dukiyar kowa ba amma tsoratar da mutane ya kai musamman mata ya ba mutane tsoro su shigo gari kai kai kai to irin wannan ba za a kashe shi ba ba za a rataye shi ba ba za a yanke mai hannu da kafa ba mi za a yi sai a kore shi ya bar ƙasar nan ya koma wani wuri can ina fatar kun fahimta to haka dai waɗannan su ne haddodi na Allah to waɗannan haddodin Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su baka isa ka ƙara wani abu daga wanda Allah ya ce kamar misali mai ƙazafi me Allah ya ce ayi mai bulala tamanin sai ka ce akai tamanin sai ka da ayi mai ɗari baka isa ba ko kuma ka ce a ya ɓata mutane suna kamata a kashe shi baka isa ba bulalan nan dai tamanin da Allah tabaraka wata Allah ya ce ka tsaya nan hakan ga kuma baka isa ka rage ba ba a ragewa ba a ƙari bisa ga haddin Allah ba a ma ba a gyaran fuska haka nan wanda yake haka nan aka bari ne muna roƙon Allah ya shirye da mu to wannan shine haddi to abinda Allah laifin da Allah tabaraka wata Allah ya sa haddi gare shi sai ka zo ka gitta ka nemi taimako cewa kamar ka nemi beli misali ka kara ka hana a tsaye da haddin nan to wannan haramcin ya haka na haram ne malamai sun kace da zaran shari'a ta kai ga alƙali to wannan babu mai halin gittawa ya hana mu alƙali zartar da haddi amma gabanin shari'a ta kai inda alƙali babu laifi a zanna a yi out of court settlement kafin abin ya kai kotu kafin abin ya kai ga mai hukunci in sarkin musulmi ake kai mai alƙali na musulunci kafin a kai mai kamar misali mutum ne ya yi masata ba haƙƙinka ba ne a sata in ta tabbata kuma ta kai rubu dinari me Allah ce a yi mai Allah ce a yanke mai hannu ko to sai ya zan tun da kai an kawa sata sai ka ce ka yafe mai ba kai kotu ba ko wasu yan uwa ne ko makwabtanka ko yan uwanka kai an ka zuwa ne don Allah tun da dai kaga ka don Allah abin da muka so a bawa ga magana ba sai an kai kotu ba kace to shikenan a batta wannan ya halatta amma kuma in magana ta kai kotu to wani ya zo nan ya nuna isa ko ya nuna gatanci ko saboda ganin girman wannan ko yan uwantaka ta ko kusanci ne ko ko saboda tausayi ne kila talaka ne faɗi tashin neman ma iyali ne abinci ya kai to jama'a in an ka yanke mai hannu ina zaina kuma bai iya noma bai iya komi yanzu bai ne saboda wannan tausayi sai ka gitta ka hana ma alƙali ka nemi ceto ne ga alƙali ka hana tsaye mai haddi to wanda duk yayi haka na hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yayi jayayya da Allah ga al'amarin Allah daukar ta kai ta gida <laughs> to duk wanda ya sha makance tsakanin haddin Allah to annabi ya ce ya yi jayayya da Allah ga al'amari ne ina fatar kun fahimta hakan ga hadisi ya tabbata shi kuma cewa duk wanda ya yi laifi wanda adda haddi an ka tsayar mai da haddin nan kamar da Allah ya ce to haddin nan da an ka tsayar da mai shi ko ya zan ka fara duk laifinsa na tsakani ne da Allah haddi kafara ne ga mutum ga duk laifin da a tsakani ne da Allah an yafe mai hakan ga su ko duk ƙasar da an kai shari'a ta musulunci an ka tsaye da haddi guda da cikin haddin Allah annabi ya ce cikin hadisi hasanun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddun wahidun uqima fil ardi khairul li ahli al ardi ma an yumtaru 40 sabahan haddi guda an ka tsayar cikin ƙasa ya fi alkhairi ga mutanen ƙasar nan daga ayi musu ruwan sama kwana arba'in duk alkhairi da arziki na duniya ba sababiyar ruwan sama bane mutane ke samu to alkhairin da akwai ga ruwan sama bai kai alkhairi ga da akwai yan an tsaye da haddi guda daga cikin haddan Allah barawo guda a kama shi a yanke mai hannu in dai ba irin yankan hannun da yan siyasa sun kai ba yankan hannu na siyasa irin wanda an kai shekarun baya yaushe rabin ku jin shari'ar musulunci yan siyasa bakin obasanji ya kan musu yace don't mind that political sharia it will die by itself kuma ta mutu ko akwai sauranta sai dai malaman da an ka ba kuɗi wannan suka cewa in an ka kire wani sai su ce gwamnan shari'a shari'a wa gwamnan shiriri ta dai ba wanda ya yi shari'a ƙasa ga duk ƙarya suke yi kai na kakkama buba ƙare garge kai yanke mai hannu don ya saci mi ya saci maraƙa maraƙa ko nawa ko za a ƙiban maraƙan nan sai ga ka kai amanar da an ka baka ta baitul mali ka saci biliyoyi da kai da ƙare garge wahi muni ƙare garge nagin mutum guda ya sata kai ko dukiyar miliyoyin jama'a jiha ka sace kuma biliyoyi akwai nagin daga biliyan guda to kai ka sace biliyoyi ba ko guda ba kuma ka ce shari'ar musulunci kai na shari'a shiriri ta dai shi yasa ka san ni tuwon ana yanta ni soke ta sannan ba bacin da mallamai ba su yi mini ba daidai da shari'ar musulunci ya soka wallahi ba shari'ar musulunci ba ni ban zan soki shari'ar musulunci ni na san shari'ar ta ta kuma ga inda ta kare na shi mai shari'ar musulunci ba shi yace ya aza doka kowa ya aza geme ba yanzu wanga da ya dauko ya aza mutanen zamfara yana da geme to ina magana ina dokar da yasa ta geme nan kuka gano dama shi ya siyasa ce kawai don a rude ku ku masu gemu a ba ku shawa ku da ba ku san halin su ba ni da yake kar ta san kar ani tun sannan na san gemun na siyasa ne muna roƙon Allah ya shiryar da mu don haka in za a haddi a tsaya a yi haddi tsakani da Allah ba akan manuha ta siyasa ba kamar yanzu wannan bobawa namu da annan yana yanzu da ya ga ta caɓe mai gabas da yamma kudu da arewa addu'o'in bello ya ba Allah ya amsa bala'o'i ga sunan sun hito from every angle to yanzu ya taho ya san me ke meke kayatar da mutanen Sokoto sunna shi yanzu shirye ke mutu akan sunna ni ce wace sunna wace sunna munafikin Allah wace sunna hake shirye ka mutu sunna bai doyu sunna biyar ɗuwai sunna luɗu wai sunna lewaɗi? to in akan ta za ka mutuwa Allah ka sa ka mutu bisa gare ta sunna liwaɗi kam sunna lewaɗi sunnar wace ce in ka ce sunnar manzo Allah ce ka zama kafiri kuma ba kafiri photocopy ko duplicate copy ba kafiri original ta bakin mallan abubakar gero shi ke cewa kafiri original in ka ce luwaɗi sunnar manzon Allah ce ka zama kafiri original kufurin mukhrijun anil milla in ko ka ce luwaɗi sunna ce ta shedan sai mu ce to wacce ka bi sunna shedan don haka ba su da wata sunna me sunnar su ya ku jama'a luwaɗi lewaɗi ita a sunna su kakku damu da bumbun karin da suka yi malabata ya kabe dawai sun ya kai ku yadda da shi yanzu dai na san mutanen sokoto in kun sun kowa balidanci in ko sun yi kowa rashin hausa in sun yi kowa rashin basira a ce sun yi shekara bakwai tare da mutum a ce hayo ba san hali ne ba zai yiwu ba zai yiwu ba don haka annabba annallahu min akhbarika ya munafiq Allah ya gwada mana halinka yau ba wanda adda bukata a faɗa mai aiwa da kaza ya kai kowa ya ganin ma ido ne ga yara nan sai ga yaro dan matashi dan burgumi uwa te ko ida haihuwa te bata yi ba bisa mota ta miliyoyin nerori bai aikin fari bai aikin baki bai kwangila bai tireda bai sana'a komi me yake yi iyaka manyan duwa yu gare da ya fara fuska yana da tayoyi a mai a cikin dare a bashi mota to ita sunna wallahi ƙarya ya kai babu shi babu sunna kuma kun kowa sani ku dai ahli sunna kun sani kun san dan uwanku ahli sunna ko wanda ka karya sunna kuma kun san shi don kakko yadda ya bata muku addini shi yasa kun ga yan shi'a suna nan suna cewa mun gano sunnan mutanen sakkwato liwaɗi ita sunnan mutanen sakkwato ku fito da babban murya ku gwada musu aikaci cewa liwaɗi ba ita sunnan ku ba ta wace hanya ta yin bara'a ga duk mai yin liwaɗi amma in kun yi kara kun yi shiru kun ce a basu da Allah kun kama bakunanku wallahi yan shi'a sai su ci ku da burga ku hito ku nuna ma yan shi'a cewa liwaɗi ba ita a sunnar ku ba suna nan suna cewa liwaɗi ita a sunnar ku ku ce a'a walla sunna dai ta shaidan liwaɗi sunna ce ta shaidan mu sunnar mu sunnar manzon Allah ku fito ga hili ku yi fito na fito da duk mai liwaɗi don yan shi'a su gani su san ba ku tare da yan liwaɗi ina fatar kun fahimta lokaci yayi na fito na fito da yan liwaɗi lokaci yayi da zaran dan liwadi ya bude baki yace ahal ku ce ƙarya haka munafikin Allah dan liwadi hake liwadi ba sunnar annabi bace ƙarya hakai kai ba ahli sunna bane sunnar wa bayan ka bata yara ga yaran nan yara matasa yan mai suna yawo da nafki sunna kace sunna wace sunna wai shi rike mutu akan sunna ƙarya ya kai malaba ya bida wai a ci su billa ya da burga to billa ya ko dai jaki na bai da basira ai yanzu yayi wayo kan mage ya waye can daure an ka ce mun kai to ku dogwa yan uwanmu wallahi ba yan uwanmu bane ku ji ta gabaki na ba dan uwana na ba dan lewadi na babu billa ya babu mai lewadi kun ji Allah ka shaida bani tare da yan lewadi ko ubana ka liwadi ban tare da shi ba na faɗi ba wallahi ko ubana ka liwadi na baranta da gare shi balle wani katun banza don haka ku hito kuma mutanen sokoto ku bayyanar da kiyayyar ko ga yan liwaɗi da an kama ɗan liwaɗi ku ɗabbaka hukuncin manzon Allah don mutane su tabbatar da cewa da gaske hukai haka ya kamata sai a zauna lafiya ku kori kazamu da cikin garin ku ku yi Allah wa rai da su ku fito ku shelanta mu duniya ba ku ba su sannan wannan zargin zai sauka da bisa kanku in ba haka ba yanzu 'yan shi'a na nan suna cewa ai dun liwaɗi kuke yi sai a ce matan komanda da ka mutsa ci akai wannan matan komanda ce ka ce kai wallahi ko uban komanda bai isa ka zama mata ta balle komanda komandan mi Allah ya tsine mu komanda albarka na kun ja to wannan shi ne haddi to shi abbabin mu na yau ko to haramcin wanda haddi wanda ya yi laifin da Allah ya aza haddi gare wani ya gitta ya nemi ceto ma'ana a yi almundahana a sasanta a hana a tsaye mai haddi haramcin yin haka nan qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر سي الله يتشي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية مزناتيا مچي مچي مزناتيا والزاني ده مزناتي نمجي كاغا زنا da yake harka ce ta shawa mata sun fi maza shawa sai an ka fara da mata an ka ce azzaniya amma sata da yake al'amari ne na karfin hali maza sun fi mata karfin hali ga sata sai an ka fara da manyan barayi an ka ce asariku Allah ya yi adalci sai ya gabatar da kowa inda ya shahara mata su an ka sani da shawa su an ka sani da zinace-zinace to yanzu karuwa daidai da abinci sai ya gagare ta an bayyayinta yau su wannan mai gurbinta yara matasa to ku yi annaya wallahi kakku bari kowa kakku bari kowa ya maishe ku cikin wa'annan karuwan kana namijin ka Allah ya halice ka namiji wani ya maishe ka karuwa muna roƙon Allah ya Allah kai da kasan bayyane da boye Allah ka sani in ana liwaɗi sakkwato ka sani in ba'i ka sani kuma ka sani cikin ilimin ka na bayyana da boye ka san ana liwadi sakkwato sannan ka san wasu na nan suna daure ma liwadi gindi sakkwato ya Allah duk wanda adda hannu ga watsuwar liwadi sakkwato Allah ka halakar da shi ya Allah duk wanda ya daure ma liwadi da yan liwadi gindi sakkwato Allah ka halakar da shi Allah ka kunyata shi Allah ka kaskanta shi Allah ka saukan mai da bala'o'i da musibbu waɗanda mun ka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah bangun gabas da na yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa duk inda kofar bala'i take Allah ka buɗe mu waɗanda ɗaure maliwaɗi gindi sakwato wa'anda na lalata mutane sun ka aza su bisa ga wannan mugunya hanya ta liwaɗi Allah ka kunyata su Allah ka kunyata su Allah ka kunyata su Allah ka kaskanta su Allah ka ɗebe musu albarka Allah ka halakar da su in masu mulki ne Allah ka sa su ban mulkin nan cikin kaskanci da walakanci Allah ka sa ka da su ƙari mulkin nan lafiya in masu kuɗi ne Allah ka maishe su suna tafiya suna rufin gaba gare su daidai da sutura da za su rai al'aura su ta gare su saboda ciya in sarakunan gargajiya ne Allah ka iza su su yi laifi a tuɗe rawun nan na yi su gidan yari duk wani wanda ya ɗaure ma liwaɗi gindi cikin sakkwato da kewaye Allah ka tona mai asiri kowa ya gama gani nai Allah ka ƙasƙantar da shi kowa ya gama gani nai Allah ka sa ya zama aya su belle ya su kama su rinka wa'azi suna buga misali da shi kun san hawa da Allah ya da kwamanda kun san wa komanda ya kun san wa Allah ya da shi Allah ka maishe su abin lura abin buga misali Allah ka sanya su su koma abin dariya don tsalkin zatin ka ya Allah to shine shine Allah ya ce azzaniyatu wazani ya mace da mazinaci namiji wanda duk kunka kama ya yi zina cikinsu. su fajlidu kullu wahidin minhuma ku yi bulala ga kowane ɗaya daga cikinsu su mai ata jalda bulala ɗari su wane ne Allah ya ce awa bulala mazinata samari waɗanda ba su yi aure ba wannan shine ne hukuncinsu. sai Allah ya ce wala mara a ra'afatun kada tausayi ya kama ku game da su fi dinillahi ga tsaye da wannan addini na Allah kaga ashe haddi addini ne na Allah wannan haddi da Allah ya sa cewa ai musu bulala ɗari in samari ne kada tausayi ya kama ku ce ai gashi dan ranke ranke idan an ka yin bulala ɗari ko mai bulala ɗari ya mutu ni ruwanka kai ce ai mai ko Allah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah kar tausayi ya kama ku in kun kama ɗan luwaɗi kakku damu da ɗan uwanku ne ku kashe shi an kama ɗan luwaɗi kakku damu da sabbe ne ne ku kashe shege an kama ɗan luwaɗi kakku damu da talaka ne ku kashe shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe a kashe wanda yayi da wanda an kawa na fatar kun fahimta Allah shi gwada mana an ɗabbaka wannan hukunci cikin garin Sokoto da kewaye da an kama ɗan lewaɗi ba magana illa a kashe to shi ne Allah ya ce wala ta'khuskum bihima ra'afatun kada wani tausayi ya kama ko ga sha'anin su fi dinillah ga tsaye da addinin Allah a inda kuke yin hakan ga in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun zan kuna imani da Allah da ranar ƙarshe inda kun imani da Allah da ranar lahira kakku tausaya ma duk wanda ya laifi haddin nan da Allah ya sami ku tsaye sai ba magana zumunta ba magana abokanta ba magana makwabtaka don haka da an kama makwabci yayi luwaɗi a kashe ku makwabta ku kashe in ka ce to ai ba to wa za a kai mai kashe wa faɗa mana wanda za a kai mai kashe shikenan to sai a ba haddi haka nan gaban za ya faɗi a bari suna lalata ɗayan mutane ga unguwa da an kama ɗan luwaɗi a kashe magana a tsaya wai akwai musu bil da in akwai musu bil me za su yi illa su sa itace su bubbuge mai kwabri su sakai in ya warke gobe ya koma ko kashe shi ku yi wa da manzon Allah ce a kashe manzon Allah bello ya bai ce a kashe manzon Allah ce a kashe don haka in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira kak ku tausaya ma duk wanda Allah ya sa haddi ga tsaidan mai haddin nan da Allah ya sa mai na fatar kun fahimta to sai yace hadisi kuma an Aisha radiyallahu anha anna quraishan ahammahum sha'anul mar'atil mahzumiyya allati sarakat faƙalu man yukallimu fiha rasulullah faƙalu wa man yashtari wa alaihi illa usama ibn zaidin hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fakallamahu usama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاقتطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم annahum kanu idza sarqa fihim ash-sharifu tarakuhu wa idza sarqa fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al wa mullahi law anna fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama sarqa laqata atu yadaha Allahu akbar متفق عليه wa رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفأ في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي rasulallah. astaghfir li ya rasulullah qala thumma amara bitilkal mar'ati bitilkal mar'ati fa quti'at yaduha sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin an karɓo shi daga nana aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama yarda allah ya tabbata ga aisha anna ƙuraishan cewa ƙuraishawa su wane ne ƙuraishawa mutanen makka wannan abu kenan ya faru a garin makka yaushe abin ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fatahu makka cewa shawa ahammahum sha'anul mar'atil makhzumiyya sha'anin matan nan yar kabilar bani makhzum kabilo kabilar bani makhzum tana daga cikin manyan kabilu masu daraja na garin makka na shawa. yanzu kamar nan sakkwato a ce wata ba'atika ba'atika kun san ba'atika ko tana da cikin atikawa to a ce wata ba'atika ta yi sata a ce bello ya ba alƙali an kawo ta inda nake ko ko ku hita batun dukkan muna sarkin musulmi ko sai a ɗauka yi ta inda sarkin musulmi sai yan uwanta su taso a cewa ka zuwa yawa sarkin musulmi akwai bankunya a ce an yanke hannun ba tika ta yi sata sakkwato ba tika ta yi sata a yanke hannunta duk abin ba zai shafi yan uwanta ba sai a ce to waka zuwa yawa sarkin musulmi magana game da ita don Allah ko nawa za a fansa hannun nan mun yadda mu fansa ka a yanke ma uwan mu hannu ka a yanke ba ka hannu to abin da ya faru kenan yace Aisha ta ce anna quraishan cewa quraishawa <clears throat> ahammahum sha'anul mar'atil makhzumiyya sha'anin matan nan yar kabilar bani makhzum wata kabila ce mai daraja daga cikin kabilun ƙuraishawa to sha'aninta ya dame su Allah ti sarakat wanda ta yi sata me laifin da ta yi sata ta yi kuma ita ba ma a aje a ɗauke ba cikon hadisin ya nuna mana cewa zuwa ta kai inda hake don Allah a romin tukunya in dafa abinci in mai damma in ka ara mata tukunya ta ƙare sai ta aje in ka tambaye ta ina batun tukunya ta ce yau shi na tukunya gare ka sai ta musanta shine lahinta annabi ce barau ya ce yanke mata hannu ina fatar kun fahimta wanda ka aron kayan mutane ya musanta ya buga hannu ga ƙasa shi a anashina barawo ne hukuncin barawo za a yi mai inji manzo Allah a yanke mai hannu to shi ne da magana ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan yar kabilar bani makhazum tana aron kayan mutane ta musanta annabi ya ce barawo ne ya ce yanke mata hannu faƙalu sai ‘yan uwanta su shawa sai sun ka ce man yi kallima fi ha lallai. Wanene ne zai wa manzon Allah magana game da sha'aninta maganar mi suka son a manzon Allah cewa a roƙi manzon Allah a kada haddin nan na Allah ba Allah ya sa haddi ga wanda ya sata ba cewa a yi mai dungu a yanke mai hannu to wa zai zo yawa manzon Allah magana kada a yanke mai uwan mu hannu akwai kunya gare mu a ce a yanke mai uwan mu hannu wane ne ya isa ga manzon Allah yake da fa daga manzon Allah wanda muka iya tura ya roƙan muna manzon Allah a yi almundahana kada a tsaye da haddi na Allah faƙalu sai sun ka ce wa man ya wa alaihi wa ka iya wannan ƙarfin hali ga annabi jur'a in ta zo da alhamza ƙarfin hali na sha fassara muku ita aiko ƙarfin hali wa ke iya wannan ƙarfin halin illa usama tumnu zaidin in bancin usama dan zaid hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda yake masoyin manzon Allah ne hibbu rasulillahi ayi mahabubu rasulillahi masoyin manzon Allah ne kun san Usama ko dan dan Zaid ibn Haritha manzon Allah yana son Zaid ibn Haritha yana son ɗansa Usama shi yasa ake kiran Usama al-hibb ibn al-hub masoyi dan masoyi da shi da mahaifinsa duk manzon Allah yana son su wake iya wa manzon Allah wannan maganar wake iya roƙon mana manzon Allah in ba Usama ba kaga wannan na nuna mana irin fadar da aga Usama wurin manzon Allah ina fatar kun fahimta wanda yake hibbu rasulullahi masoyin manzon Allah ne fakallamahu usama sun ka zo ko sun ka iskan ma usama usama ba don faɗa da Allah ba ba don yayi jayayya da Allah ba a'a saboda kurciya bai tsaya lura da implication ba kun san ko ga imani ko ga ilimi in ga kurciya dole kurciya ta yi aikinta ina fatar kun fahimta bai tsayaye la'akari da cewa a tsaye da haddi ba haƙƙin manzon Allah ba ne Allah ya aza manzon Allah yanzu kai Usama matsayinka duk da ga manzon Allah kana iya tare manzon Allah ga tsaye da hukuncin Allah to bai tsaye lura da wannan implication ba kawai Usama suna roƙo ne sai ya tashi iskan annabi to shi ne ya ce tace mahu usama usama ko sai ya zo yawa manzon Allah magana game da wannan matar ya rasulullah boyar Allah nan ya eh, kabila bani makazum yan uwanta sun iskan min sun ce in zo in roke ka don Allah ba su a da mata haddin nan ba su a yanke mata hannu domin abin kunya ne gare su faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama usama na haɗin haka sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala yanzu kana yin ceto ne ga haddi da cikin haddodin Allah maɗaukaki Usama kai yanzu haddin Allah kake zuwa ka ce ka in tsayar magana ta ɓaci sun maƙama ɗaba, sai manzon Allah ya miƙe magana ta yi girma ta wuce tsakani ne da Usama kenan sai ya tashi ɗaba sai ya yi huɗu ba faqtataba ai faqataba kamar yadda yazo cikin wata riwaya ta Imam al-Bukhari thumma qama faqataba manzon Allah ya miƙi yayi hudu ba kaga nan sai ya ce faqtataba sai ya ƙara alhamza da ta'un malamai sun kace sadda duk an ka ƙara makalama wani harafi ko wasu haruffa daga cikin hurufu ziyada kaga da alhamza nan da ta'un da an ka ƙara daga kataba sai ce faqtataba an ƙara alhamza da ta'un ko alhamza da ta'un suna cikin hurufu ziyada hurufu ziyada guda nawa ne guda goma sha biyu wa'anda ake kira anaitu muniha anaitu muniha su ne hurufu ziyada to inda duk an ka ƙara ma wata kalama wani harafi da cikin hurufu ziyada ko wasu harfa da cikin hurufu ziyada wannan na nuna ƙaruwa ga ma'anarta asalin kalmar fahaɗa ba sai manzon Allah ya miƙi ya yi hudu ba maimakon Aisha ta ce fahaɗa ba sai ta ce fahatata ba sai ta ƙara alhamza da ta'un wannan ya nuna mana ashe yanzu in ka ce manzon Allah ya miƙi ya yi hudu ba ka fassara kalmar daidai ba ƙarin haruffa malaman lugar larabci na cewa ishara ce ga ƙarin ma'ana kalmat don haka kenan fahaɗa ba fahaɗa ba hudu batan shadidatan ina fatar kun fahimta sai manzon Allah ya miƙe ya yi huɗuba huɗuba mai tsanani sun maƙala sannan manzon Allah ya ce cikin huɗuba ya ce inna ma a halakar lazina ƙablakun kawai abin da ya halakar da waɗanda a gabaninku su wane ne gabaninmu bani isra'ila yahudawa da nasara kawai abin da ya halaka waɗanda ke gabaninku annahum cewa su kanu sun kasance idza raka fihim sharifa in wani maɗaukaki da cikinsu. wani babban mutum mai daraja irin makazumiyar ga ba cikin manyan kabilu take ba shi yasa an ka zo a neman mata alfarma yanzu inda talaka ce ana cakan manzo Allah ya mata haddi to wannan haddin yan siyasa ne don haddin da iyaka ta ga talakawa banda manya dan dan gwamna in yayi laifi ba za a hukunta shi ba dan dan shugaban kasa in yayi laifi ba za a hukunta shi ba dan dan sarkin musulmi in yayi laifi ba za a hukunta shi ba dan dan wani kwamishina ko wani babban mutum ba za a wannan ba a ce mai haddin Allah wannan sai mu ce siyasa ce ina fatar kun fahimta bayan garba buba yake ko garba buba kare baya ne ba a koma sata ba to ya mun ka ji shu kaga ashe ya nuna dama siyasa ce to Allah ya tsine masu liba ga siyasa su yi addini albarka to shi ne sai manzon Allah ya ce kawai abin da ya halakar da waɗanda na kasance gabaninku annahum cewa su kanu sun kasance za su riƙa fihim sharifu in wani maɗaukakin mutum yi sata daga cikinsu Tara tarakuhu sai su bashi su tsaye don mai haddi doka ba ta hawan manya wa idza sarqa fihi mudda'if amma in wani mai rauni wani talakabawan bawan Allah yayi sata daga cikin su aqamu alaihi alhadda sai su tsaye da haddi akan sa kenan doka tana hawan talakawa kawai banda maɗaukaka, to wannan shi ya halaka waɗanda a gabanin ku wai mullahi manzon Allah ce ina rantsuwa da Allah me ma'anar wai mullahi kamar ya ce ahalifu billahi ina rantsuwa da Allah magana ta yi girma annabi sallallahu alaihi wasallama as-sadiqul masduq ne mai gaskiya ne wanda ake zo da gaskiya ko bai rance bai faɗi magana mun yadda to ina ga ya gwama ta da rantsuwa ya karfa ta da rantsuwa yace wai mullahi ina rantsuwa da Allah law anna mata binta muhammadin wai kowa daraja duniya sayyidatuna fadima diyar annabi muhammad sallallahu alaihi ta kowa daraja duniya da lahira duniya da lahira na na faɗi ma ba ɗiyama mace wadda ta kai ta duk duniya haka gobe ƙiyama annabi ya ce fadima sayyidatu nisa'i ahlil janna ita ce shugaban matan aljanna duka duk macin da za ta shiga aljanna na na fadima ita ce shugabanta to ya lau law anna fadima ta binta muhammadin ko fadima diyar muhammadu diya ta kenan sallallahu alaihi wasallam sarka ta yi sata laqada'atu yadaha manzon Allah ya ce wallahi sai na yanke hannunta wannan shine haddi na Allah ba haddi na siyasa ba ashe haddi na Allah kenan babu tsambare babu discrimination babu nuna heri-heri babu nuna fifiko a ce iyakar shari'a ga talakawa su ɗai shari'a ka hawan kansu amma wani babba in yayi kowa ya ba ya hukunta shi wallahi tallahi wannan ba shari'a Allah ba ce shari'a Allah kan kwaye mai akai na fatar kun fahimta Allah shi ƙara rahama ga sayyidina Umar dan Khattabi yana sarkin musulmi na duk duniyar musulunci lokacin nan shi nan bawan citizen duk duniya sayyidina Umar dan Khattabi malaman tarihi sun kace ɗanai yana wasa sai ya sa sanda sai ya bugi dan wani talaka yaron ga yatta gida yana kuka sai uba ne ya sawo yaron gaba ya zo inda sayid na umar ya ce wannan abin da mulkin naku zai nuna mana kenan ɗaya 'yan manya su rinka bugun ɗaya 'yan mu talakawa sai na umar ce me ya faru ɗanka ya bugi ɗana. Ya ce a kirawo yaron an kirawo shi ce kai ka bugi wannan ya ce. idan eh, mi ka ya ce da sanda ya ce ina sandar take ya ɗauko sanda sai umar ya amshi sanda ya ba wannan yaro ce rama bugunka ya rama umari bai tsaya nan ba ya ce domin 'ya'yan manya su san 'ya'yan domin 'ya'yan manya su san ba su fi 'ya'yan talaka da komi ba yau dan dan babba ya ma wa ka ma hukunci faɗa min alƙali guda da ka sani garin ga wanda ka hiddan ma haƙƙinka shikenan ba alƙalai bane sai dai a ba su wani suna duk wanda ka discrimination iyakar shari'a in kan ga an tsare mutum jabin jabin babu beli to su belli abu ne belli abu shi aka tsarewa jabin jabin babu beli babu beli ba a saki saboda bai da kowa talaka bawan Allah maraye Eh? <laughs> ban da kowa illa Allah kuma Allah bai da girma gare su don haka ba a raga mai saboda shi na fatar kun fahimta amma manya sai su yi laifi ƴaƴan manya su yi laifi fiye da wanda bello ya bai ma bello ya bai yi laifin sai ga sun sha komi bai faruwa gare su a tai a kashe wanda aka son kashewa in broad daylight da ranar karen a kashe mutum kuma shikenan ta mutu za ta kashe shi kuma an san wa'anda kashe shi amma ba za a kamo su ba don me saboda 'ya'yan manya ne ko yaran manya ne manya na ce ayi to wannan ba shari'ar musulunci ba ce to masu yin haka suka cewa ahli sunna wannan ita ce sunnar manzon Allah don a ƙarya suka yi muku ƴan liwaɗi in ɗan liwaɗi ya ce ku ce ƙarya haka ɗan luɗu ogan ƴan luɗu ƙarya haka sunna wa sunna aka yi da biyar ɗoyon yara Allah da ya tsine mai albarka haka ya kamata ku rinƙa ce mai ku gama da jiwa duk inda ya bi sor da duwatsu gari ya yi musu zafi su gudu su gari dole shi kenan garin ku ya tsalkaka ya komawa da mujaddadi ya bashi mamakin jikokin mujaddadi na kai ga bala'i na gina kakanku ana nan ana kokarin rusa ta bulo bulo amma kun yi shiru kuna fama da manyan riguna kawai da alkebbun banza zuwa na tattalin kashe ku kun da raunin ƙarya ga aikin mujaddadi kun ƙi don haka ku tahi tsaye to ku ku almajiran mu almajiran mujaddadi mu za mu tahi tsaye mai yan jikoki ne ba sai ba amma ba za mu bari wannan gina ta mujaddadi wani ya rusa ta ba ko mu ko su ga karon ga kam yanzu an kai karshe ina fatar kun fahimta don haka ku hito ya ku bayan Allah jikokin mujaddadi ku yi kalubale da 'yan luwaɗi, ku tsalkake garin ku ku maidan masakkutu martaban nan da an kasanta da ita duk wani mai luwaɗi ku ce ya yi jordan can agare garin 'yan lodu amma ba sakkwato ba sakkwato garin ahalin sunna ne kuma ba sunnar bai ɗoyon yara ba Ko da ma'in 'yan shi'a haka nan sunnar mu sunnar manzon Allah ce ba sunnar bai ɗoyon yara ba mai bai ɗoyon yara ko mu ko su ga karon ga ko mu mutu ko mu kashe su to Allah shirya da mu to kun jiya don haka ga ashe kenan ga shari'a ta musulunci ga haddin Allah babu discrimination yace wallahi ko na na Fadima diyar manzon Allah Da ya annabi kenan ta yi sata ina yanka hannunta muttafaqun alaihi wannan hadisin imam al-bukhari da imam muslim sun kaɗu akan fitar da shi wa fi riwayatin cikin wata riwaya aisha ta ce fatallawwana wajhu rasulillahi sai fuskar manzon Allah ta canza saboda fushi. Usama na yi mai magana game da cewa a kada haddi kada a tsaye ta damma makazumiya haddi sai fuskar manzo Allah ta canza faƙala sai manzon Allah ya ce ma Usama A atashfa'u fi haddin min hududillah e yanzu Usama kana neman ceto ne ga haddi daga cikin haddodin Allah to manzo eh, Usama gani iri yadda manzon Allah ya yi fushi ya tashi yana ta faɗa sai faƙala lahu Usama sai Usama ya ce mai istaghfir li ya rasulullah neman min gafara wannan laifin da ni ya manzon Allah na tuba neman min gafara Ƙala ya ce sun ma'amar bitilkal mara'a manzon Allah bai saurari maganar Usama ba sai manzon Allah ya umarni da wannan matar yan babban gida fa kutai atiya doha an ka yanke hannunta wannan ita ce shari'a don haka shari'a duk wanda ya taba Allah a taba shi yanzu duk wanda kun ka kama yayi sai a tsaidan mai haddi wa adda hakkin tsaida haddi sarkin musulmi sarkin musulmi muna da sarkin musulmi ko ba mu da to in kun san yana ya ku kai mai kuma ku yi tsaye ku take mai gidan wuta sai yayi haddan Allah na fata kun fahimta ba yabon yan siyasa ɗaya aikin sarkin musulmi ba tsaye da haddan Allah shi ya aiki na farko na sarkin musulmi abinda kakanni ne sun kai kenan don haka da an kama ɗan luwaɗi a yi gidan sarkin musulmi ku sa ɗan luwaɗi gaba da shaidu amma kun san ita ko shari'a ta kowa ba ta yi sai da shaida Yan an kama ɗan luwaɗi ga shaidu mutum biyu waɗanda sun gane bisa yaro ga shi ga zakari na cikin ɗuwayon yaro turmi ta ɓarya da yaro ku sa shi gaba da shi da yaron nan ku kai masarkin musulmi kai mai a sallama sun masarkin musulmi ya hito ran kai ɗaya a jidda alkibba yanzu ba magana sa alkibba ta ba ta samu ga sunan mun kama su suna liwaɗi sarkin musulmi ya ce akwai shaida ya eh, gashi sunan da mallam muhammad da mallam abubakar tsakanin ku da allah ce billahi allazi la ilaha illa huwa mun ga zakari ne cikin dubura tewa da turmi ka shiga cikin taɓarya wadda taɓarya ka shiga cikin turmi duk guda ne ba da taɓarya aka shiga kun dai fahimci abin da ka nufi shi kenan da sun ba da haddi sarkin musulmi ya ce ta tabbata sa ta hajiya sai ya ce ni ko ni sarkin musulmi ce a ce a kashe su shi kenan ya yi aiki ne ko bai yi ba to abin da ya kamata su yi kenan amma su koma su yi gum na ana yi ga gari tun ba musabbi suka nihi ba don haka a tashi tsaye a wa Allah faɗa kowa dai bai musu in kai a hasidin iza hasada in kai dan eh, dan musailamatul kazzab sarkin makaryata baka cewa ba alwadi sakkwato jama'a ana yi ko ba a yi to shikenan sai a kyale su gaba da lalata ƴaƴan mutane kuma ga mu da sarkin musulmi kuma ga musulmi ga gari don haka da kun kama ku ja ku kai sarkin musulmi ku zan ka kai mai shi adda haƙƙin tsaye da haddi ba ku ganin da an haka maka zumiya wa an haka yama manzon Allah shi ya shugaban musulmi to mu ma muna da shugaba da an kama dan liwadi a ja a kai mai shi ko sarkin musulmi ya san hukuncin da Allah manzon Allah ya ce awa dan liwadi shine a kashe da wanda ya da wanda an kawa duk in sun balaga sai a kashe su in wanda an kawa yaro ne karami bai da shi ba za a kashe shi ba babu haddi akan yaro karami wanda bai balaga ba sai mutum ya balaga sai ya sa a kashe su yan an ka kashe don Allah kuna ganin saura ba hujin tsoro amma sai a kama dan lewaɗi sai ku kai ma yan sanda dama gamin baki akwai tsakaninsu da yan sanda sai wani babba kwamanda sai ya buga waya eh, yan sanda ku sake shi yaron mana ku sake shi ka taho in baka wani abu shi kenan sai a sakai in kun kai karar dan lewaɗi wurin yan sanda sai ma ya rige ku gida sai a sakai ku a tsaya muku tambayoyi tambayoyin banza su ne sauran mutane don haka ku bar kai ma 'yan sanda ku yi tabbatar 'yan sanda ku kai ma sarkin musulmi shi Allah ya azama haddin tsaye da haddi da duk an haka ma dan liwaɗi wa za a kai ma kai ma sarkin musulmi ku take mai gidan wuta amma ku tai da shaida ba a shari'a sai da shaida kuma kak ku daga da nan sai ya ba da umarni a kashe su in ko yana da wani dalili ya kawo ga wanda manzon Allah ya ce ina fatar kun fahimta muna roƙo Allah ya shirya da mu mu wuce hadda ya'i to Allah ya sa albarka ga abin da mun ka faɗi don haka kun jiya ya ku jama'a shari'a in ta tabbata ta kai kotu to ba wanda ya isa ya gitta ya ce ba a shari'a to albishirin ku lokacin da an ka kama wani mutum da yaro cikin masallacin specialist hospital kun tuno yanzu an yi kusan shekara guda cikin masallaci na specialist hospital irin yau asabar karfe goma sha ɗaya na rana ba na dare ba an ka kama mutum da yaro cikin masallaci yana ƙoƙarin lawaɗi da shi an ka kama shi an ka kai ma yan civil defense an kai ko yan sanda ko yan civil defense karshe dai an kai ma yan civil defense akwai wata kungiya na naptep mai kula da safarar yare da cin mutuncin ƙananan yare sai ta zo ta karbi shari'a naptep ta ɗauki wannan shari'a ta wannan yaron da wannan ke ƙoƙarin lalata ta kai federal high court ku zo ku bincika ku jiya alƙalin federal high court sai da an ka hana mai zama garin ga saboda irin bugawar da wani babba kai lalle lalle ya sake su yace akai su gidan akai shi gidan yari shi babban kuma da an haka shi kotu kai ko baka yi ba yace yayi yayi confessing yayi ikirari ba shekarun jiya mun kai babul ikirar cikin bulugul marami ba ku zo federal high court ta nan garin gaga nan kusa gare mu federal high court ku zo ku bincika wannan da anka kama yana luwaɗi da yaro cikin special da ya zo cikin kotu anka tambayi ya yadda ko ya musanta ya yadda da laifi na yi. alƙali ce to a kai shi gidan yari kafin a abin ga a yake mai hukunci a kai shi gidan an ah, kai shi gidan yari haka wani babba ya kama damun alƙalin nan ya kama damun alƙalin nan sannan kuma ku ce wai ba alwaɗi wai ba waɗanda ɗaure musu gindi akwai waɗanda ɗaure musu gindi in ba mu san su ba shi Allah ya san su to mun kai su ga Allah Allah ka tona musu asiri Allah ka karya su ka ɗoro musu bala'o'i da hitintanno Allah ka hana musu zaman lafiya duk abin da suka amfani da shi ga ɗaure ma ƴan liwaɗi gindi da ɗaure ma liwaɗi da ƴan liwaɗi gindi Allah ka raba su da shi Allah ka kunyata su gaban idon mu ka kaskanta su gaban idon mu gane sun kaskanta Allah ka nuna muna abubuwa na ban mamaki na kudura kaga waɗannan da na ɗaure ma liwaɗi da ƴan liwaɗi gindi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Allah ya biya